وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkanmu da haɗuwa da kuma tafiya yau ranar litinin shida ne ko shida ga wata ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da uku da watan biyu shekara da biyu da ashirin da shida kamar yadda na san labari ya ce muku cewa sha Allah kuma duk ranar litinin da laraba an da da zan zuwa muna yin wajen da ku a wannan wata na ramadan na yi kokarin ya zan so samu tun kwanakin amma kuma kudurin ba zai ba ni damin yin haka ba da haka abin da muka samu shi Allah ya saka albarka ya samu ikon dogewa a kan ah, bayan shawara da tunani da kuma neman dacewa da Allah subhanahu wa ta'ala na yi da cewa ba tafsiri na ne ba saboda malam suna zuwa kusurci ko a tafi akwai malam da ke zuwa eh to an na san yin magana da malam abokan yau ne zuwa kai malam zai rinka zuwa ba abin da ke so da ke shi ne ni na zaɓi ne ni karatu littafi da kuma yin wanda suke na eh, haka na sanar littafi ya ne kawai musamman littafin na yana da muhimmanci kwarai da gaske littafin da ya ne kun gan shi nan sunansa za su ɗauke mu gudurin ma'aurata guda biyu shekara biyu ko uku ko da sauke shekara biyar mun taɓa yin zaɓin rufiya gudunar que musulma sai muka sake maimaita shi na shekara biyu ke na ko kuka yi ya eh. yi shekara biyu da maimaita que to yanzu ga shi wannan que gudunar masa musulma ne wannan kuma gudunar masa wuratan ne dukkan su saboda shi maganar aure da zamantakewa na ka ga ba ɗaya wa'azi ba ya faɗa yan ba uma ba za a yi ba da abin da a so ba zai ba zai samu ba to kuma abu ne ɗauki hankali na mu kawo da littafi shi ne hadisai ne ingantattu duka a cikin su da yadda za mu duka hadisan da suke gaba ɗayan su a ingantattu ne na yi kokarin da a samu ko wasu kwasitin a kasuwa da za su iya samu saboda wasu yana karatu wasu ba su da shi a hannu amma dai hamsin ake iya samu wannan guda guda hudu ne ga kanai inda ga littafin dai za ku iya neman shi da farko a kasuwa زاد الزوجين في أحاديث سبيل الثقلين صلى الله عليه وصحبه وسلم littafin kayayyaki wanda kun ga ake jirgi daga ɗaya zuwa shida a kwanan ku gani a kasuwa an tuku ya tsaya amma wannan shi na ga shi an buga bayan wancan an hada dai guda shida a ciki littafai shida ne a nan wanda a sai ne a cikin masu muhimmanci saboda haka abin za mu yi a insha Allah ku zama don karanta muku sun karanta muku shi a matakin da muka tsaya don ba za mu gama shi ba a yadda tsarin lokacin da shi mun gama ina fatan Allah da ko ne ta muku daura a rinka shigowa kun ba da kwanaki mai kammala shi ko kuma ina kokarin mu da talata ko da ba ko da ke ba da shigowa sai mu tashi idan an kammala wani ta ina ba da mu da ina da alaƙa da ke ina da بعد أن أن الشجرات إلى عشرين عشان أول الجواب مش يكون ده بالديون wanda ke so sai a sa a wuce wanda kuma ke shi ko zai gano sai ga samu na kira su bai ba da su ruwa a wata asa wuri a da muka samu ya ba da muka da to mu yi kokari ma ba da yawa a ciki saboda kila da yawa kai da su suna da littafi ma da aka fi kamar da biya mun bukatar da littafi na saboda tsarafin littafi ya mun hadara a muhimmanci ina fata an fahimta amma kuma idan kuna da tambayoyi za a iya rubuta a rika rubuta tambayoyi da ake da su zan tafi da ku idan na zo karatu na gaba sai amsa saboda idan akwai wasu ɓangarorin da kila muke buƙatar ƙarin bayani a kan sai mu fahimta. Bayan da sunan littafin za su zo gani ورده في احاديث صحيح الصحيحين وذلك كاو كون وانا مدري اكثر حديثا شغبان افتكر في ابي انه الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم الجزء الاول اقسم لك يا ابو الجزء اللي والثاني تنبي والثالث تنحق والرابع تنحق والقاعدة تنبي والثالث تنشئ dukkanin su za su karo da zuwa shi ta'alimi mawallafi idan ake mawallafi ko aka ce ta'alimi ana nufin ba magana shi wanda ya rubuta littafin ba shi ma ya ɗauko ne zai haka ya ba su tsari da za a fahimci abin da ake ku gane wannan kenan shi ma ya shiga littattafai ne da abin da ya ɗauko ya jera mana abin da za mu fahimci amfani shi. Wanda ya wannan ta'alimi ne ta tsaro سيدي محمد الزنوني في الشيخ موسى الخليفة مسلم الكلمة مبادئ رحمه الله كان يا رسول آه. الله صلى الله عليه وسلم كانوا نجيبي يا رسول الكلمة هناك من كانوا يشعرون كان عيني سيدي هو ألا يكون بعد ذلك أمسى أيوك الزعابي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهدية رامي شاهدية الله يجب أن يكون بعد ذلك أمسى أيوك الزعابي to su zai ta ne wanda za su za su dogari dogarin ma'aurata biyu bari mu je saboda yanayin lokaci insha Allah mu gani na tsaya ta fi sha biyu nake arba'in da nake arba'in da biyar saboda nake so ne ko mu tabo ta hanyar da yadda kafin mu dawo da wani na gaba masu littafi sun sanya wai ba da ma malam ya bukati masu muhammi gabatarwa da shi kowane sai wanda mai tafi ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah da rahama da jin kai bismillah ar-rahman shi ne mai zama rahama wanda yake yin kafare da musulmai duka ar-rahim wanda yake da ke matacciyar rahama da mu'minai kadai yake ma a ranar alkiyama شعوب يوم جمعنا إلى الاستفاء الرحمن الرحيم كون إلى رسالة صلى الله عليه وسلم إذا كان الله بردي أي كذا تعطر نيمة نجيب من تيجوا على وقت متعلم ويقوم بودي شيء بسم الله الرحمن الرحيم إلى ما دعوا فيه بعد أن يجي رضا الله على النبي الكريم إذا لم يكن على سفرة جامعة إذا لم يكن على سفرة جامعة قال تعالى mala yace Allah madaukaki ya ce wa yaktu Allah ta kuku bil yatama idan har kun ji tsoro ku mazaje kun kun ta ta aure kuna da tsoron ba za ku yi adalci ga wanda suke a yatama bayan ko marayu ba ba za ku iya ba su albashi ba albashi wani sunan shi sadaki kuna da za ku yi kore sadakin da ba za ku ba sadakin da ya dace a ba mata ba فانكحوا ما طاب لكم من النكاح يقعون أقدم ذلك عما كان لا إلا في عادتي ما كان لذلك ولا فارم كان عادتي جمعا مثنى in kuna da iko ku aure biyu za su ce daga nan kuma ta fara ku Allah ne ya faɗa kuma a cikin tsoron ku na da aka wa kan da fassara wa ku wanda gwargwada ce da maslaha a gare ku ko maslaha ga ku mata ina fata ana gane yawwa bai da su Allah ta abi idan an ku tsoron ba za ku iya adalci a abin da yake auren mace biyu zuwa hudu ba mawaƙi da kan to ku take ka daya au ma mana kan aimanu kun ko an da hannun ku ya mallaka na bayi yanzu ba ba wannan bayi ina fata mu ya to zaune ya kuma zuwa da yadda suke ya ce wani ko na kan shi da wani ta ji ma hukunci ba da kirki ba da hukunci to ni ma wani ke ba a shi ba wasu wasu mahaukatan ke ba shi a wani da za a yi wani ya ne haka a nan da suke da ذلك أن ذلك ذلك الحمد لله الذي قدر فهدى الله وجاء تقدر أعماله قدر رزقه من كل شيء shi ya nada duniya na da samuwar da kuma kuma shirya zuwa ga fahimtar shirya wa halaka zaujai kuma Allah ya halarci ma'aurata biyu ko abu da su kishiyoyi juna kun ga ruwa ne kishiyar ruwa kishiyar sama kishiyar haske kishiyar ilimi to can abu da ke kishiyar ruwa yana fitowa da gida akwai kishiyar ko ke yanzu nan wanda suka da damu ke wanda ta yi mutum ce ta fada a kan kada tsawonka amma da an kawo ka yan bayan biyar sai ka tana wuta ko kuma kai a rana kamar a wani wata da rika makara ne ya dawo ba labari amma da ta yi wanda ko ya wanda ko ya wanda to a fata a wani yanzu da za ta yi dama Allah ya sauka ka an yi sabo ka ba a wani ma yanzu ba da kuka kalila sai ka ga kamar da ta rafi kuma da ba ya kasa da ya sa saboda idan akwai zuciyar abu dukkan su abubuwan su da fara korewar abu da suke da shi sai a samu amfani to Allah ta ala ya amana yi Allah ya wani halici ma hausa ta asaka wa tsunta maza da mata mai mutu fadi da tsunta tun da zuwa mani وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلا من كفر وعلى كذا وباب أبوه ما تسعة وكأن الله سبحانه وتعالى كل له في الآخرة له الحمد في الآخرة ألا شيء له يا أكاشي والأولى له وبركم على الدنيا للآخرة هذا كتاب بني وكأن الدنيا للآخرة وكان محمدا عبده ورسوله kuma إلى أهل tabbatar da cewa manzala الله alaihi wa sallam abduhu ku ji عبده عبده ku عبده abduhu abduhu abduhu ba wanda shi ba babu kama babu kallon amma kamar kuma yake kamar kowa a wawar tulubu da ta da Allah ya da karfin da ya fi na gane da shi ba sai da yawa da rafa amma da shi ba Allah an gane magana duk wanda ya zai da shi ya kai shi da shi sallallahu alaihi wa ala azwaji ira da an ta da tabbata gare shi da iyalansa ta ke mu'minin wanda Allah ya kira da sunan su ne iyayen mu'minin وأصحابه حكموا فيها أن على تبادل محبتها ونسأل عليك على الاستقامة إلى أوسط منتج وتعديل الإيمان الذين صدقوا بما جاء وتتكفل عن دعم الصالحون هم اعتبار فيها لتبادل ونصروا بفة مكيش بفة على تطبيق رسالته تتذكر وكيف تتذكر وإن استدعى أنزل منزل شكاة أكوشنش ومن استنى حيث أكثر من أي أكثر على قوة يفكر بالناس يجب ان إلى حمد أمصر لجرى أقيد أسوط أحوانا إلى يوم الدين أدوى على نفسه وكل شيء على نفسه بعد الأمر بعد بعد وأنا تسيري لا هو أثناء شراء وبعد وبعد وأنا بعشير أما آه، بعد شيء يحتاج يجب أن يتفرعوا على هذا التعليم فالباقي كثرني أظن كانوا يبور آلي في هذا التعليم الذي ولا لله التي عندكم لما كنت مدرسا وانا ابريم اروح اذا كانت جيني اقول في مدرستنا امكان الدوم مدرسه كليه ارشاد الامهات makarantar da ake kira da irshadin ummahat kofar ruwa wanda ke kofar ruwa kano a jihar kano ya ce ina cikin koyarwa ba da ba yi ba a fara ba sai wasu daga cikin ɗalibai makaranta suka zo suka nema daga gare ni an aktuba da wani daga cikin ɗalibai ya zo ya same an aktuba da mun kitaban da ya rubuta mishi wani littafi wakilan lafi wanda yake da kalmomi ta kaitattu amma ba ta amfani na ka a abu alwaji shi ne abu da zai da yawa amma amfanin shi yana da yawa hmm? an gani ko fahimta abu da yake dan kaɗan amma mai karin a sai da tarin yawa to ya zama mutum samun shafi wanda kai yawa da shafi amma da su amfanin shi na da yawa wani zarzafi kuma ya su kalmomin da take da su ba ba yawa ba sahalaka nawawi sai ya zai sauke sauka wa shibbi da kuma iya haddacewa in ana kuma haddace kuma ko haka لتعود مريد سليمة فيما يتعلق بعون النكاح ينقل إن يلتاب أكثر عبد إلى علاقة الأمر الأولي والنكاح ما تفكر

ya kake wata daga kashi daya a kara kake zama to suke ta kanta da kanta suke fara suke ta kanta yanzu su ne mai mata zafi ko ba ka za ka samu wani da zai yake ka kamar shi kuma shi ma yanzu ya zo yana jin zafin abu tana so ta koma ya za a yi ya za a yi ba ta wannan da shi ne ta ɗauki shuki ta ba wani a ah, kan zo ya aure ka a wata shauta kuna ji magana za a ji ta ba wani a kan ya aure ta amma in ya aure ba ma ta kare kwata-kwata ko da ya ta kuma hakan hakan a yadda ta faɗa yana nan a waya jiya da yana nan a to yanzu ta an ɗaura auren kuma ya da yau amma in shi wancan mijin wanda na farko ne suke ta fashe boko da bakin da kan su ce mutum ne mai addini da riko da addini sai a ba ya ce kulle shi ne ce kuma shi gaskiya duk da yadda ke kan dawo da ita ba zai yi ba ko da yana ganin abin da sun sun yi haka sun saba ma Allah amma da bincika shi dai abin da yake shi ne ta tambaye ka zo tambayar sa ta ba su kan magana gangani ne aure ne ba aure ne ba magana sallallahu alaihi wa sallam da ta hadisi ina fata ma kila tana bin ma'alai dan duk wannan karatu da muke kana Allah kuma ka yadda a tada rukan kwallata a tada da menene da rukan kwallata a kuma kwallata dole sai an samu jima'i sannan wani zai ba ke da dole ne ba wanda ya hadisi ne da an fahimci wannan ko ba da fa'ida kana da littafin ko hadisi ne ba ba da abu ba da ku zo Allah ya kyauta da kiyaye ba da cewa an yi kuma sai a hadi da sahihin ana kuma ɗalibin da ne roƙi cewa in zan rubuta da littafi da zan tura hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam bai ba na da littafi da zan hadisai ne a cikin sa kuma ya kamata mu zo mu samu wani kogi ne mu kasa da shi mai littafi ne kuma karantar da abu lallai in sha Allah ya zuwa ga Allah ya yi wannan bikin ne da in Allah ya za mu ta so muna ta wannan in Allah ya ya za mu za mu ta karanta da Ramadan ya Allah ya ba mu so فذكرتم فذكرت الله إذا لهذا الله قلت أنا وأنتم الله تعالى يتدين الله تعالى فجمعت له هذه الحديث shi ne ne na tattara shi waɗannan hadisai da kuke gani a wannan littafi wanda za ku karanta wanda ya kuma insha Allah kuma da yardan Allah waɗannan hadisai da wannan littafi zai kasance da saka azza kan shi ne takwas sai zan yi shi yanki yanki littafi da ya yi har har da ka kai shida yana kai takwas kuma ba na yi takwas haka da domin ba su tunanin dawo haka da za a yi faru ne ko to idan ke gurgurin ba wa ta hanci gurgurin ba ka kada kuma ta da ya ko har yanzu ba ka ji to Allah ya ya ce ya ce zan yi ta'aliyar da gida gida al-awwal wa thani wa thalith wa rabi wa khamis wa sadis na daya na biyu na uku na hudu na biyar an da shida wa sammaitu da aka wannan littafi na wasu na zayar sunjaini wato guzurma wa كثيرة عديدة سيدة عليك حسنك لتم الله رضي الله عليه وسلم وعلي وسلم مجتملا وانا جدا في إلهك تنسى رشيدة كتا ينشي حزمه رشيدة السلام شركة يا تذكرون يا خوشي على مئتين وسبعين حديثا حديثي بجاة سليم يوجد صلى الله عليه وسلم لا تسمى الإنسان بل هي صحيحا kuma hadisai ne ingantattu ba a wanda ya daya ودليل هذه الاحاديث وجودكم وان حديثي لا مجال كتاب مسلم لما رواه البخاري ومسلم حديثي وجد الامام البخاري من كتابه ومن ينبع آية القرآن يضاع مقالة الكيوان إن كان شكل وتارة فيهم مولوكة انفرد بها البخاري لم حديث الإمام البخاري لكأي قوم إمام مسلم قوم أو مسلم أو مسلم وكما حديث الإمام مسلم يقال فقط شيء كذلك ولم تمر ولم تمر عن ذلك أما ليس أمر لم يرد أخرى وجبنا don samu mali daga ko bukari da muslim ko muslim kada ko bukari ko bukari kada ko muslim kada wa qaddara ba'da na hadi hakika na yi sharhi wani sashi na hadisa allati da akasu da sharhi a wurin da yake da bukatar sharhi da أو تحليل الدم كلها موجودة لفظ الحديث الديني لم محدودة ومعناه مقصود أو باتباع عليه الهجوم ما تقري الحديث ينشط له والحديث ما يروي القرآن هنا فتاه وتبقى إلى ذلك فعلى قاموا بوجهنا ما تشوى أن نوري دي مغانا ودرسي مغانا تبقى مغانا أنت ليه نورا بعد الشيء وأسأل الله سبحانه وتعالى كمين عن قرآن الله من الجنين بلكي لتفك أجل تفضله لتكون أيدي دعوة بقبول الحسن كتابة للجو وعلي تعالى خالصا لوجه الكريم كمين عن قرآن تعالى يأخذ الناس الذي من يتأخذ إنه على ذلك قدير لن أنا لا يتحمل الجيسون وفي صور الكتابة الجديد وما دمني لأمر وانا أجمعنا وألا يكفي لا شيء أمثاله إن بشبهار وأخيرا أقسم ليس إلى كما نقدم أنا أقدم شكري إلى نبات اليهوديانا ودعاء الخير عن الخير فمدى قولي شيء فمدى إلى أن عن الخير اقول إلى أبي زوال محيطنا وبالتالي تكون تقوية المعلم ومولاي ومولاي الشيخ الحالي بطل مالك الحاج موسى بن الحالي الحاج موسى بن علي علي بن الحالي علي بن علي محمد بوغاري محمد بن بوغاري فجزاكم الله بخير جزاكم الله يسعدك عمرك في الخير بعد وأذكر كل من لا عليه فمن فيها بوي وجوه في مكاني على هذا العمل أكون بيتي لمدة ثلاثة أي جزاء خصوصا وتقوى الله في المشيء الذين بلدوا جهده ولنا السبيل أعتقد شبهه هم وأنصفوا الأموال المنتجة الدنيا على طريق هذا الكتاب الذي قد قدر الزكاة فجزاهم الله خيرا ألا يفاتهم جزاء الله Allah ya musu sakamako da za a maza ya yi da bai da zafi irin irin sakamakon da ba mutum da zai nema a wurin wani mutu a Allah ba ya neman da za mu wada shi da shi kuma ba na wani sakamako ko godiya ba na Allah ya musu sakamako irin da mutane kirki da suka yi yauna wa huwa rabbuna kuma Allah shi ne madakatar mu wani ba wakil kuma wanda za da Allah ya zama abin dogaro a gare ni ne ban maula wa ne ban ma da za da Allah a matsayi wani da cin hana mara mu ma da za da Allah a matsayi mai taimakon mu wala kawai wala kuwa illa billahi al-ali al-azim kuma ba su zani ba da ba da jima da ba mu shigo ba sai da Allah wani yake al-ali madaukaki al-azim kuma mai girma wannan shi ne mukaddimar da malami sai ka rusa bismillahi ar-rahmani ar-rahim mun yi bayani a baya wa sallallahu ala nabiyyi karim shi ma mun faɗa sai ma da alhadith al-awwal ga hadisi na farko da malam zai kuka littafin shi hadisi na farko shi an abdullahi an karko daga abdullahi wani abdullahi shi ne abdullahi da rahman mun gane ko ya ce ƙara abdullahi ya kuma ya ce ƙara yana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wadanda ya da shi ta ga gaba da gare shi ya same kun san dai matasa ne wannan abdullahi da gaba ɗaya abdullahi bin abbas abdullahi bin umar abdullahi bin rasulullah رضي الله عن الجميع يمكن حكمة ذلك يجب على أطلافنا قانون يا معشر الشباب يا فتى رحمة عطاء وإن استطاع منكم الباءة يقول يتعرفيكم أكتم أنغاركم الباءة من الباء menene ikon nan za mu dawo da shi yadda mani يقول ba ni kuma ba ويعي أولي فإنه أعرضت للبصر يغض أحد يا قطع يغض إلى موسى وأحسن للبصر كما يا قطع يترى القول الثلاثين ومثل يستطيع duk wanda ba shi da iko da suke yin aure ba laifi sau ne to na more shi da rinka yawaita azumi fa inda ku da ku domin azumi ga kowa ne ga mutum da ba shi da aure wajen hadisin ya daidai da hukuma baya wala ba ku ya mahkama shabab ya ku taron matasa wani ta ba a muku gulbara duk wanda ya samu iko a cikin da ne ne ba a tsarin ya ce alƙudurin ku alama kudi ne ka alama ne ke da ikon aure amma ba a ɗaukar a dunkule shi ne na farko saboda ba a yi aure ba a daji muna yara wata ko ana da aure sadaka Allah ya fi iyaye ba wani ya fi gidan mu wani ba ko ya fi amma yana nufin da iyaye mu gaba daya to ba a aure sadaka ba a yi aure sadaka dole su ya dole sadaka a yi da muke tafsiri da maza iyaye ma ga wannan da su da kafa da wane da sani da kome duka وبعدين بقى عاوزين نقول ايه ده فلاكي فلاكي ما انا هي مش عايز اقول لك انا في ده كده بعد انا عايز تفتح دي وما اقولش لا شيء عم تعوي كلا ما عم باين كنت عم تقول الدولة عوي كلا ما رجي أبدا ليش قال لي إيش بقول لك إذا بقى ليش كمان أبيو أول جماعة جماعة كنت بيجي بقول لك ولا لي فلا دي ما جنابك بدأت مرتين نازل بدأت مرتين نازل شيء ثاني مو تعبوا جدا من أولك إليهم وأقام لهم إليه مرتين وبدأت كرمانك يعبدون يصير مجرد يقول ما تكاب يقول هو يا بعد يقول والله يعين شوف إلا فبيل أشهر ما قام أصحى السيطور ليش أوائل ليه لا akwai yara da kira da shi gado za ta yi me za ta yi cikin yanzu dai ga kira da yadda sai da shi don dama hukuncin da ne ko barci magana da aka faɗa shi na na amarya tawafin amaryar nan ba zaura ce ko dodowa ce za ki na gaji ko barci wannan ko yawa to ana iya bayarwa ta kafin a rukun aure ana iya zuwa da shi wurin ɗaura aure ana yin aure da sadaki bashi kuma a ce za a bayar yanzu zai da shi aure bai lalace ba za a kai ba aure daga baya ba ana iya yin ana iya ɗaura aure ana ɗaura aure ba a bashi ba amma an bashi nawa ne sadaki ba sai bayan an ɗaura aure sai a yarda zai na ya faɗa zai yi shi ya faɗa amma ya nan biyan sai mun bar shawarar kamar yadda na gaya kamar lafiya a wurin tafsiri saboda wani sai a kare da cewa ko an ji zaka shi ne kuma yana da wani tsarin eh ana iya ana iya faɗi a ce sadakin ka ne idan aka ambaci sadakin idan kafin ma a kare ne ne yawa to za a ba ta sadakin ko ban ce magana idan aka bari daji sai miji ya rasu a abin da ya riba ne za a baka gado za ku mace masa gida amma ba za a baka daji ko fahimta amma idan ba a ambaci daji ba za ku daga baya a yanzu ne ya kuce amma. Wannan to ita wannan an ɗaura ta aurar da ya da ne. An ɗaura aure har ta haihu har ta aure da biyar da ta haifa ita biyar da aka aure har tana da ciki ne kuma biyu ne da ya haɗa za ka ke ba ka taɓa mai ta hanyar da ba da ya zaɓi ina ba ta kuka da ta fi da ta amfani ko kaga kai da da da shi ko ne su go ni da ina wannan shi ba amma da an ko a wajen ku ba ba to ai kin san da ko to bari da ka ko ku zuwa da shi ba da shawara kai da kai ba da ba saboda in ka kai ba da ba inda da ne ba mun ji ta ko bari ke da ke da yanzu ki kaddara ta kai ba ta ba mu da abu ya kara da duniya yadda za ta ko ana nuna ko wata ana kira da a gaba ana iya samun jinkan da ya zama shugaba cikin abu ko fahimta za ta samu abin da za ta yi Allah ta ala ya faɗi kwalishin kuma ba ka ta samu ne Allah ya ce a ce Allah ya ce ba sai su shiga wa yin kwamfan ko sakamakon mai ahiri أحكم من عقيل إن يريد إصلاحا يوفق الله خيرا shi ya yi zalunci abin da yi wa ya wani zalunci kuma kuma ta a dole ba ka kuri saboda ba ni da tsarin da zalunci sai ka ɗauka da ma kan yana yi wa kamar a bare kuma ga aikin kana da sabon ka sabon ka sa abubuwan ba shi amma ya gagara ya gagara da yawan mata da abun cutarwa maza da yake da can akwai wani cutar amma ne ba ta mutu da kashe aure ba ce mai ƙoƙarin neman hakkin ta inda ya dace da halin su bai samu ba ba da ɗaya da rai yanzu ita wannan nan ba ma mafi arziki ka ɗayan da ta haifa don ba na ai da ta haifa wani cuta ya ba saboda wani da arziki da ke tafiya. da karfi magana yau da so da haka Allah ya ce kan samu safari haka a nemo wani mai hukunci daga bangaren shi da mai bangaren ai ba a saboda da ta ba wannan ka saura a wannan ka su zai kawo su wannan babu da ba ido da kuya ko biya ba su sa haka su biya wani su kama mutum su biya kin gane amma da Allah ka ta dai barka nan dai ba su nan ba barka sai ga wannan barka da ai Ki abu ki aiki. na tashi ne ma na ne

kawai da yanayi ne yi ba za na ciki na farko batun lafiya yana ciki mazan wurin zama da abinci ina fata fahimci wani in an samu waɗannan a nan da ke kwanci mai aure domin yin haka ko inda ba a wasu ribar shi ya fi sa mutum ya rinsa ganin sa ba zai rinsa kan zaka هناك عبدان كيما قاضي وعظم الاتفاق وما هي في القرية ومسون الحورة الكثيرة ومجدد أما كثيرين ولدنا هذه الملكوية لم يستطيع هو الذي يجب أن يقع عليه بالصدق ولكي يحرمي فإنه له وجاء ولن يجب أن يكون أنك في الإشواء هذا بيد أكوان بمعنى أن الاخوان هي عن منذ باب القرآن أن لا يجب حتى يكون قريبا ولكي يحرمي ba wai hadisin na nufin azumin zai sa kai daina sha'awa ba ya nan ba lafiya an san an fahimci magana wajahu din shine da rana kana cikin yunwa da mene da kasala da dare in ka ci abinci wani zai iya sha'awa ma zai ta fita ko mishi to amma ko wannan azumin zai ba shi tsoron Allah ya ba zuciyar curitin da ba zai iya saka wa Allah ya kafin gobe zai wahala a zai fito daga an zai wuce zunubi irin wani ka ba ira irin wani an gane magana da shi ne hikimar yin hali bayan ce imamu bukari da suka waito a cikin sai bukari hadisi da dubu ɗaya da ɗari tara da biyar a cikin sai muslim hadisi da dubu ɗaya da ɗari hudu ni kai za a kan da yanzu na minti biyar minti biyar bari mu kai kashi bari mu na biyu sha abinci da kuma da alƙalin mawaikar da rabu ba an an karfo da abu rahman da bin zafari an da ga ya da ya shi ya ko kore yi da bin sabon ba a ware ko sanda daga mana an da ke ga an yi hannun karfar a gare shi ƙwada a tattalin ba a ware ko siya ne sun kafin marhal maza da kuke gani suna hauran mata ne arba'in dan dalilai ɗayan hudu kuma uku daga cikin hudu ko biyu daga cikin hudu ko ɗaya daga cikin hudu ko jika hudun maza sun bambani yawancin yawanci namiji da ya auri ce to a cikin ɗaya daga cikin hudun nan ya ja hankalin ka wurin dare ya mawa limalika wani an faɗa gare wurin kwaɗayi kan mutu limalika dukiya ke ne da dukiya ta hmm? ko ba ke da dukiyan ba zai ga babban gida ne da ma an ce daga nan ka samu wasu aiki a dan titi wani ma da yi aka ce wani kamfurkin ta haka tsari a tsawon da wasu koya mun ko zai mutu ba mana sarki yana ta zaki ta ji kai shi wurin kawo da ke abuja tun da suke aure to kawun da kawo ba ko ta wannan matsalolin suna nan jiki a cikin al'ummar ta wasu na aure da dukiya wani ne a wasu kuma nan dangantaka ta gidan wani akwai connection الأسف يعني أن الأبوال مشيئة بالقول حيثاني ولا تكون درجة هذه درجة من سلي الله ثم سلي الله من أروم الله ودنيا كانت درجة قد تنتظوني ولجبالها ولكم أخبر يمن كالجريد ولجبالها سوى الشاو وجوه أن كتبها بعيد بني auren mace da su amma abin da ba su shi ne su su ne asalin manufar auren saboda misali dukiya ai ba su ke makar da dukiya ba Allah ne ba dangi ba ita za ku dangi ba gari su sai a ciki kuma da daraja haka nan kyau ba ita a ciki kanta ba to amma abin da ake so ba su da bibi ta shi akan da hudu ne shi ne ce wani dini hadar addini wannan na hudun ba ta an sauran ba kun fahimci za Madala sallallahu alaihi wa sallam ya ce ka nemi da wata kuma don addini ake a wata babbar da za ki je sai gaggawar neman mai addini na ribar da da wata za su ribata an gani eh, wata za su ne za su ribata ma'anar ribata shi ne alkhairi zai zo masa wace ce mai addini da nan za su ne a kashe ta ribar da kalma ne da Da ba su amfani da shi wurin nuna cewa ka samu alkhairi da dace to wa ce mai addinin ma ce ya qur'ani ma da eh. ko ke mai ilimin addini da suke aiki da shi masha Allah Allah ya muku albarka amma kun tsuke ma'ana eh, za su ce ta ce wanda duk addini ya sa ta tana yi ya hana ta tana bari ko ba ta da ilimi an gani eh abin ne wancan wanda kuka faɗa kuna ji kun faɗi da suke da ƙululuwan daraja ni kuma yana so ku gaya min daga inda a matsalar daraja na fara ko sai kuka kai ka ƙarshe haka ce da ilimi da aiki da ilimin ba kowa ne Allah ya kaddara zai ba shi ilimi da yawa shi ilimi arziki ne dan ka ba za ka haifa ya miƙa, ya karantar ma da haka ne Allah ke rarrabe ne to ba za a yi hukunci da abin da za bai da iko a kan shi za a yi hukunci ne akan abin da yake da iko da shi Shi ne shine annabi sallallahu da wasallam ya alwaqatu salih adada ne ta faɗa daga can ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya idan ta idan da barka ilai aku in ka kalle ka ka fara samun ka wato kifa fuska ta da lafiya. an fahimta muke rika koma gida a makare da ya ji da ya ga wayar da yana mutu ke a iya juya sikirin ne kawai ya san bala'i ne to ba wannan an gani shi ne nan kuma kula da ya kafu wannan sannan za su fi wanda suke ma Allah ta in Allah ya ce a yi wa za Allah wata rasulullah Allah ya ce a yi a yi Allah ya ce a bari a bari idan kana da irin wannan matan to kan taskata nan zuwa sun ce babu abin da mu ne ke taskacewa mafi alkhairi a doron kasa kamar mace ta gari kuma kun duba har ga gaskiyar wannan tun daga nan Khadija radiyallahu anha akwai wata muhadara da muka yi a nan wurin da professor Mansur Isaiah ba kila kun manta darussa daga rayuwar rayuwar da Khadija a ranar na shakara ba mu da shi har yanzu kuma da ya zo zai muhadara a ina ne kuka tun ne ce mai maimaita ya ba ka maimaita ta kamar na sojin baji wallahi ala ya muhadara na mutumin ne a isa ya ba oke ne ke oke ke baban mu malam mutum emira ke magana yi masu da ba ya kuma Allah ya kara mu lafiya su da aka yi yanzu wannan hadisin wanda za ka ce ba ne za ka da tunani a addini to yanzu kin da zama kince da addini ke wanda za ka nema da kin ki kara wani shiga rai guzurin da za ki yi suke guzurin addini kuma wallahi zan rufe da wannan addini kuma yana muku rantsuwa duk abin da Allah zai ba ku a ruwan sa ne sai addini ba mafi duk abin da Allah zai ba ku a ruwan kasa ta ba ku karo abin da ya kai addini idan mutunci kuke nema addini ne ba da duba duniyar in kayi don Allah Allah zai ga wani kola shi zai ka wanda zai yi wanda baka nema ba zai maka wanda duk da ba don haka shi a fili ba amma ka san yana su ba za ka ba mu ce ba zai yi da su ne kai ran duk wanda Allah ya kasance da alkhairi a nan ba mu ce Allah na fahimtar da shi ya ba shi a fili Ba lokacin da ya shiga ba lokacin da ya yi ba lokacin da ya shiga da mutane ya taba kabo jiki da ta kwanan da ta kai insha Allah zai yi bi da Allah ya kwana wata wata ya kokari ya muka zuwa la ne ku jagoranci to insha Allah ke da ta mu da rami da sunan mai za ta tsaye ne muku da insha Allah wata haka za mu ci gaba na faɗa muku lokacin da ya yi rubuta ba insha Allah a baya da wannan